الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وباب أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من عشرين قوة رمضان بجلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبود إيد الإليه دود أربعين دبقوي وان ديري دا tara ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci masjidin rahama tara ga watan hudu ne ko watan uku ne watan uku ne ko shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci masjidin rahama a cikin wannan wata na ramadana watan rahama wanda alamu sun fara nuna cewa mun fara ban kwana da wannan watan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ka sa muna daga cikin bayansa wanda za su dace da samun rahmar da Allah ke rabawa cikin wannan wata din a wanda ya gina wannan masallaci da shango sanata a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi aikin da aka yi Allah ya kai sakamako da lada zuwa gare su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙansu ya musu rahama wanda duk suke da iyaye a cikin ma’ana, wa'inda suka rasu Allah ya ji ƙansu ya musu rahama wanda suke da iyaye suna da rai ba rasu ba to muna roƙon Allah ya musu arzikin wajen rabuwa da iyayensu lafiya wannan shi ne majalisi na sha takwas a duba shafi na arba'in daidai jiya mun fara karanto hadisi cikin al'adabul mufrad na al bukhari wanda aka zo cewa wakila ya Rasulullah inna fulanatin tusalli khamsata wanta tana yin salloli biyar tasumu shahara tana azumi wa tasaddaqu bi aswari sannan takan yi sadaka da cikwi walakin naha la tu'zi ahada sai dai ba ta cutar da kowa kaga ba a ruwaito cewa ba tana tashi ta sallar nafila da daddare tana kaza da daddare saɓanin waccan matar ta farko ta saddaka bi ta takan yi sadaka da cikui shine jam'u saurin wahil qita'atu min al-aqdi shine wani yanki na cikui aw min al-jubur al cikui din akwai wanda ake busar da shi ko kuma nau'insa? fahiyya ta tasaddaqu bi sadaqatin ma'aluma tana yin sadaka da wani abun sadaka wanda yake sananne ne ma, alimtu na qalilatan lokacin da ya bayyana gare ka cewa abin ma da take yin sadaka da shi kaɗan ne Wata tasaddaqu bi asuwari har aka ce maka takan yi sadaka da cikwi wala Allah tankira hahuna malan shi ba mamaki da aka kawo shi aka ce bi aswad ya zamanto na kira Ya yadullu ala taqlili yana nuni akan taqlili karancin abu annakiratu a wajen malaman nahawu shine abin da yake gairu mu'arra wanda ba a san shi ba kamar da ibnu malik ya faɗa a cikin alfiya cewa nakiratun qabilu al mu'assira tawaqi mawqi'a ma qad dhukira Annakira shine sunan da yake karban al sai an ɗin masa tasiri za ka in ka ce rajulun na kira ne ba a san shi ba a wajen malaman na hau kenan da ka sa mai alif da lan ya zama ma'arifa to yanzu mutumin ya zama sanalle shi sa hadisin jibril cewa itsala na rajulun da ka rajulun din na kira ne wani mutum wanda ba mu san shi ba amma a wajen malaman balaga su kuma akwai dalilin da yake sa ake yin tankirin abu a kawo shi na kira shi yasa na ce muku akwai alaka Allah subhanahu Ta'ala, a cikin suratul baqara a farko ya faɗa cewa a ko a cikin suratul ma'ida ya ce ya ayyuhar rasulu sai aka kawo ar-rasulu da alif da lam wanda yake manzon sananne ne kamar yadda ya sake faɗa la yahzunka alladhina yusari'una fil kufuri da kuma ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbi da alif da lam annabin sananne ne an san shi amma a suratul suratul tauba a ƙarshe Allah sai ya ce laqad ja'akum rasulun sai aka kawo manzon na kira to ga ɗalibin da yake da karatu ƙasa ƙasa abin zai samu iskali a abin da ya fara karantawa na ƙawa'in na larabci ta yaya za a yi can ya zama ma'arifa nan ya zama na kira to na kira da aka kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ana nufin annabin da ba a sani ba ne a tankiri a nan wajen na kira ne da ta'azif da ma'anin a kuma rasulun wani manzo wani ɗan saƙo ya zo muku daga wajen Allah mai wata daraja ta musamman wanda ba a taɓa ganin irinsa ba ko a cikin annabawan Allah wannan shine to akan yi na tankiri litta'azim akan yi litta'akiri ko litta'adir don a nuna cewa abin ɗan kaɗan ne to shine sai malam ya ce ha'una ya dullu ala taqlil la ala diddihi ana nuna maka sadakar da sai aka ce bi aswarin don ka fahimci abin da take barwa na sadaka ma ba yawa yake da shi ba wata saddaku bi aswari yayin da take yin sadaka da wannan aswar din shine tukui amma wala zi ahadan ba ta cutar da kowa la tu'zi ahadan bilisaniha ba ta cutar da kowa da harshenta qala sai manzon Allah yake hiya fil janna wannan yan aljanna ce to ku kalli bambanci tsakanin wannan da wancan yasa ina rantsa muku da Allah da yawa kun ga hannunmu da bakunanmu wallahi sun kai wasu wuta mutum zai gama azumi ya sallah ya bi dare ya kaza ya kaza ai ba banza kaga manzon Allah ya hada maganan harshe da imani da Allah da lahira wacce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasu in dai kai imani akwai Allah sanan kai imani akwai rana ta karshe za ta zo to magana in zaka sake ta ka faɗa alheri ko ka ja bakin su kai shiru idan ka kalli muna da lisanul hal da lisanul maqal lisanul maqal shine in faɗa abu da baki na yanzu ga malam in nace da Allah ya ta malam mai min littafin nan in yace ba zan miƙo ba da me ya faɗa da baki to hal kuma in ce malam da Allah miƙo min littafin nan yana jina sai banza da ni ya kamar bai ji ba bai faɗa min cewa ba zai miƙo ba amma halin yana nuna amsa shine ba za a miƙo ba haka ne to lisanul maqal din mafi yawancin musulmi ba mu faɗa da baki ba cewa ba za a in an mutu Allah ba zai tayar da mutane musu hisabi ba amma halin mu yana nuna kaman aikin haka ne saboda wanda ya yadda cewa ta gaskiyar da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam haka ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yace fala yu'zi jarahu yace maka in dai kai imani da Allah ka yadda akwai ranar da shi za ta zo in kana da makosi kakka cutar da shi yace maka in kai imani da Allah da ranar lahira in za ka faɗi magana ka faɗi alheri in ba alheri ba ne ka ja bakinka kai shiru lokacin da manzon Allah ke faɗa mana wannan yayin da ba mu ce ƙarya ba ne da baki amma aikin yana nuna cewa kamar mun ce ƙarya ne ba wani mutuwa da za a yi a tashi a yi sakamako a kan wannan ku kalli halayenmu a social media ku kalli ɗabi'un maganganun da muke zuwa mu yi da abin da muke rubutawa kai ka rantse da Allah cewa kamar Allah ba zai hisabi ba dan wallahi akwai abin da muke yi wallahi in muna jin cewa da gaske in an mutu in an tashi Allah zai yi wani abu wala mutum ba zai ba ganin cewa kai kamar maganan faɗa cewa fa Allah zai yi wani abu kamar fata duniya ne ba abin da zai faru shi ne abin da ake yanzu to shi yasa a hausul lukul kun ga abin da annabi ya kokarin ya nuna a nan waccan tana yin sallah da daddare tana yin kaza tana yin kaza tana yin kaza wannan fa ta kai cutar da mutane ta hanyar ta ɗauki makami ba ko ta je ta kashe wani ko kaza ko kaza maganganu take faɗa mutane na cutuwa da maganganun amma annabi ya ce yar wuta ce wuta wannan kuma iya abin da ta iya tsarewa ai anan a tafsiri mun karanto hadisin Anas dan Maliku da yace an hana mu yin tambayoyi amma muna jiran Allah ya kawo balarabin kawai ya ma annaba tambayoyi kaga da ya masa tambayoyi ya tambaye shi akan shikashikan musulunci guda biyar sannan sai cewa annabi wallazi ba'asaka bil haqqi la azidu alaihinna wala anqusu la azidu alaihinna shay'an wala anqusu minhunna shay'an bazan ƙara wani abu ba akan abin da ka faɗa mu na wajiban nan sannan bazan rage ba sai manzan Allah yake cewa la da jannata la in wallahi la da janna in dai abin da ya faɗa ce a iyanan zai tsaya ba zai ƙara ba ba zai rage ba wallahi ya shiga aljanna yasa muka ce ramadan ya zo wanda za su zo su yi sallar tarawih su zo su bayan sallar isha'i wanda suke da ƙarfi su fita su je su yi sallar tahajjud su je su duk wata sallah da ka sani a musuluncin ba sallah biyar ba ba sallah da take wajibi kuma ustazai da malamai su du'oran Allah a cikin watan Ramadan din nan musamman goma ƙarshen nan irin nan in za a yi sallah ta tahajjud to a sala fi ka ta cikin masallacin nan wanda ya ga dama zai zo to ko izu ɗaya ɗaya suke yi a duk raka'a in ma cewa suka yi a kwana uku za su sauki ƙur'ani kai kaga za ka iya zuwa ka zo ko ba shi kenan ba yawa kai kaga za ka iya zuwa ka zo amma kaga in ba za ka iya ba wacce ba tsananta mutane ake ba bayan sallar isha'i ka zo ka bi kayan ka tafi sannan duk wani wanda zai zo ya ware lasibika a unguwa da sunan ya zo ta hajju sun zo ta hajju na rantsi da Allah maimakon a yi sallah Allah ya biya in an je lahira an ba su abu tuku sai rage girkin kuna ganewa saboda me wannan abin na kula da haƙƙin makotara yanzu sallan nan a zo a yi ta da daddare ta ta tahajjud wajibi ce wajibi ce to yanzu a irin wannan unguwar da ake rayuwa har waɗanda ba musulmi ba ana da alaƙa da su kuma suna da haƙƙi dare yayi idan dare ya yi su wasu fito sun yi sallah ba kuma ka san ba sallan nan lafi kuma ka je ka ware lafi ka ka hana kuwa bacci a uwa tsakani da Allah eh to yanzu nan gurin akwai magidanta ba maki bayan sallar asuban nan watakila dan tashin da aka yi aka yi saura aka yi kaza mutum zai dan koma ya kwanta karfe 8 sare ya tashi ya fita bije bije to kai baka zo kai sallah ba sai kawai wasu suka zo da sunan tahajjud sai suka ware lasibika da daddare sai suka hana ka bacci gari ya waye in sallan nan mustahabbi ce in kana da iyali in gari ya waye ka je ka nemo musu abin da za su yi shi wajibi ne to saboda kunna lasibika da wasu ka anguwa suka hana kun bacci gari ya waye wajibin da Allah ya dora mana ka je ka nemo musu abinci ka ciyar da su ka kasa fita saboda wasu sun hana ka bacci jiya da Allah an ɗauki alhakin wannan magidancin ko ba ɗauki alhakinsa ba to shi yasa har waɗanda suke yin tahajjud din nan a unguwanni su zo su buɗe ka su hana kowa bacci Wala sai sun yi hankali in ba haka ba za ku zo da sunan kuna neman lada a gurin Allah wala abin da za ku ɗauka na alhaki in an je lahira ba zai biya haƙƙin bayan Allah da kuka ɗauki alhakinsu ba saboda ka sai an kiyaye kaga fa bayyana rasulu sai manzon Allah yayi mana bayanin anna wara al ibadati bayan ibadodi wa wara al a'mal al zahirati da kuma bayan aiki na bayyane akwai dawafi'a akwai abin da suke tunkudawa wa hadhihi dawafi'u hiya al mu'tabaratu wa'annan ababen da suke tunkuda su ake lura da su inda Allah rabbil alamin a wajen Allah wa anna samarata allati yatahassalu alaiha almar'u amfani wanda ɗan adam yake samu min wara'il ibada bayan yayin ibada huwa ma yanbaghi an harisa alaihi shine abin da ya kamata ya kudayi akan sa min fi'il ibadati na aikin ibada din min ajli an yutiyahu Allahu rabbul alamin at-taqwa bis-siyam saboda Allah subhanahu ya sa ka samu ƙawa saboda azumin da kai wa idza kana muttaqiyan rabbahu tabaaraka wa ta'ala in mutum yana jin tsoron Allah muqbilan ala sha'nihi ya fuskanta zuwa ga sha'aninsa akhirin bi zimami nafsihi yakan yi riko da linzamin ransa da ya hamilaha alal dan ya dora ta kan hanya ta kware sannan waliya aturaha sannan ya kuma ainihin wato zabarar da lantashi tashi alal haqqi akan bin gaskiya atsaran zaburarwa fa innahu alal khairi lalle yana kan alkhairi bi idnillahi ta'ala wa innahu la yu'ammilu alkhaira yana fatan alheri kama akhbar rasul kaman yadda annabi ba da labari fulanatun mu shahraha wanta tana azumin wata wa taqumu ma tayassara takan tashi fi sallah da daddare yani ta'ati bi tilkar rawati sallolin dare waɗanda aka tsara a yi allati rattabaha ar Rasulu tusalli al-farda za ta yi sallan farilla wa farda sannan za ta yi azumin farilla Wata tasaddaqu bi aswarin ala hasbi ma yattasi'u lahu al-hal wal za ta yi sadaka da cikin gwargwadon abin da ya sauwaƙa gare ta gwargwadon abin da ta iya samu gwargwadon wahalata walakin na halatu udi a hadas sai dai ba ta cutar da kowa asmaratul ibadatu fiha bihi samara to sai ibada sai ta bada amfani a cikin wannan amfanin fadalla ala anna al-ibadata ala ala raja'il qabuli sai nuna cewa wannan ibadar da ce ana fatan karba bal fi hadha al-hadith dalla ar-rasul ala al-qabul annabi ya nuna cewa ana karba saboda me ta kame bata cutar da ku waccan kuma ga ibadan ya zarta ta wannan amma lokacin da ya zamanto an cutar da mutane amma annabi ya hukunci ya ce tana wuta mu fahimci wani abu babban abin da fa ake so daga ciki kowane musulmi ya zama yana da shi ne husnul khud kyakkyawan ɗabi'a ba a banza ko ga Allah ya kalli annabi ya ce masa wa innaka la ala khuluqin azim kai kana kan wasu irin dabi'u manya shi yasa yanzu ko malamai ne guda biyu sai yana da karatu matsakaici ɗaya ya tara ilimi ya zama mutabashiri mutafannini a kowane fanni to wannan ɗayan da ya tara ilimi a kowane ɓangare ya zama mutafannini amma sai aka samu jarrabawa ba shi da husnul khul ɗayan da ya karatu mutawassidi shi yake da husnul khul ko kun san wannan mai husnul khul ɗin amfanin da zai wa musulunci da al'umma wancan mai tarin tirin karatun a lokacin da ya sarrafa kyawawan ɗabi'u ba zai iya musulunci su ba Bani hasari maimakon watakila ya amfanar da addini watakila koran mutane zai ga addini saboda me saboda ɗabi'u ba su da kyau shi yasa hadisin abdullahi dan umar da ya kawo cikin al-imam ibn cewa abdullahi dan umar annahu ƙala ya ce kuntu a rasulullahi sallallahu alaihi sallama, ina tare da manzon Allah فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي wani mutum daga cikin mutanen Madina ya zo manzon Allah sallama kada sai ce manzan Allah ayyul mu'minina afdalu cikin masu imani gaba waye yafi kowa kada sai manzan Allah a ahsanuhum khulqa wanda duk fi kowa ɗabi'u masu kyau wala cikin al'ummar musulmi ya fi kowa da kyawawan ɗabi'u. kana iya kai matsayi a gurin Allah wanda azumin nafila da sallah ta nafila da ibadu na nafila waɗanda ba za su kai ka wannan matsayin ba a gurin Allah sannan ya ce masa wa ayyul mu'minina akiyasu a cikin masu imani to kuma waye fa kowa hankali sai manzo Allah ya ce masa aksaruhum lil maut zikra wanda yafi kowa zaunawa ya tuna mutuwa sannan wanda yake tattalin abin da zai biyo bayan mutuwa din. sai manzo Allah ya ce ulaiikal aqyas wa'annan su ne suka fi kuwa kaifin hankali a cikin mu walaysa zalika li ahadin siwahu amma ba da irin wannan labarin ba wanda zai iya ba da shi li'annahu ghaibun la ya'lamuhu Allah da wannan gaibi ne ba wanda ya san shi to muna da gaibi guda biyu akwai gaibi muqayyad akwai mutlaq gaibi muqayyad zaka ga ana ta rigima annabi ya san gaibu ko bai sani ba bana na wannan rigima ba eh to a bambanta tsakanin gaibi muqayyad da mutlaq E, ayoyin da alqur'ani suka nuna cewa annabi ya san gaibi ana maganan gaibi muqayyad abinda Allah subhanahu wata'ala ya so ya sanar da annabi na gaibi ya sanar da shi yasa da ya koro masa labarin annabi nuhu a suratu hud da ya gama sai ya ce masa tilka min anba'il gaibi nuhiha ilayka wannan labari ne muka ɗauko daga taskar gaibi muka yi maka wahayi sai ya ce ma kunta an ta wala qaumuka min qabli hada kai da mutanenka ba ku san wannan labarin ba kafin mu ɗauko daga taskar gaibi mu maka wahayi sai ya ce masa fasbir innal aqibata lil ka yi haƙuri. kyakkyawan ƙarshe yana tambaya yana tabbata ne zuwa ga masu tsoron Allah yana ganin in an ɗora abin a ma'auni na ilimi sanda wani zai ce annabi ya san gaibu wani ce bai sani ba to a tambaye ka wani gaibi kake ne idan kana nufin gaibi mu kayyar ne da Allah ya so annabi ya sani ya sanar da shi kuma ya bayyana wa duniya bai ɓoye ba to kaga alar ra'as wal albu amma in kana nufin gaibi mutlaq ne wannan kuma banda Allah ba wanda ya sani قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله shi yasa daga ciki sai zamanto wa mai shuruna ayyana yub'asu matsalar gaibi ta yi shi za a yi tashin kiyama tana cikin matsalar da babu wani annabi na Allah da Allah ya sanar da shi wannan kuma daga ciki ka sa hadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan da aka yawaita tambayan yoshin Allah cewa wannan matsalar saqulat fis samawati wal ard matsala ce da tayawa sama da ƙasa nauyi ba wanda ya san yaushe za ta zo wala yajuzu an yantika bihi ahadun min ibadillahi wani daga cikin bayan Allah bai kamata ya furta wannan ba ba da rasulullahi bayan annabi qala hiya min ahlil janna sai annabi yace tana cikin alƙin aljanna wa amma al'ula fa innaha tasumu an-nahara ta farko tana azumin rana o oh, nafila kenan haka za ta ƙumin laila tana miƙa fi sallah da daddare haka za ta fa'alu tana yin kaza wata saddaƙo tana yin sadaka walakin na hatu ubi jira na habu lisaniha iri tana cutar da mutane ku kalli abin da muke yau in ka ɗauki inda muke rayuwa daga cikin gidaje kafin a zo makotaka a waje kusan duk unguwannin inda ma musulunci ke rayuwa ashirin ne za ka samu a haƙƙin maƙotaka an kiyaye ana zaune lafiya amma tamanin sai ka samu ba a zaune lafiya kowa rikici yake da wani kowa ƙoƙarin yake siya ga bayan ɗan uwansa ba ka ake rayuwa ba eh in ka ɗauki in gidan haya ne waɗanda ke zaune a ciki tun daga rayuwar cikin gidan kowa ƙoƙari yake zai ƙulla ma wani shari ko haka fa ake ba يقول النبي صلى الله عليه Allah ya ce الله ka na كان يوم صوم أحدكم فلا يرقص in aka waye gari ɗayan ku yana azumi kada ya maganganun da suke da alaƙa da ijma'i wala ya suka kada ya zama ɗan hayaniya mallam ya da ƙaula zuri wal amala bihi wal jahala allazi huwa diddul hilmi kishiyar haƙuri mimma ya ta'atta cikin abin da yake shiriwa minan nazari annazaki shine abin da ya shafi ko rudewa ko saurin fushi wasafahi da wauta sannan watsaishi da gaggawa wajen tasarrufi inda akwai abubuwan da ake buƙatar ɗan adam ya dinga bin su a hankali mallan ya da zalika duk mutumin da bai bar wannan ba mallan ya turku laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu Allah bai buƙatun ya daina ci ko ya daina sha wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallama kai ka ce annabi yana ishara ne ila amlin khatir zuwa ga wani al'amari mai haɗari. wa yadullu alaihi yana nuni gare shi bi khabi'atihi da abin da yake boye na mutum domin kamar yadda muka faɗa zuciya ita ce alƙali ta gangar jiki galibi in ka ga abu na ƙwarai yana bayyana ga mutum a zahiri to zuciya ce take wakiltin abu na kwarai ya bayyana in kuma ka ga ababe na banza suna bayyana a abin da ya bayyana ga mutum to zuciya ce take ɗauke da wannan sakon shesa waɗannan abubuwan na bayyana banza suke ainihin wato bayyana sai yace falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu لأن الله na domin Allah الله لم يريد أن يمسه bai yi nufin ya buƙatar da shi ɗan adam ba kaɗai bi atashin kawai ana buƙatar ka ji yunwa ka ji kishirwa wala an ko yunwa masan mujarradan ya zaman to na shi abin da ake buƙatar ka da shi wa ma masan musmiran a'a kawai buƙata ce da ake so ta haifar da wani amfani fa idan lam yusmir in wannan buƙatar ba ta haifar da amfanin da ake so ba yi yugni shay'an to bai amfanar da wa ba bai amfanar da kowa wa ka'annahu lam yakun aslan sai kasance kaman a asali falaysa lillahi hadatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu yanzu duk wanda baban shi ya dauke shi ya kai shi makaranta yake biya mai kuɗi dala yana buƙatar kai ta zuwa makaranta ne kana dawowa ko yana buƙatar in ka je makaranta ka yi karatu ne dalilin da ya sa kai ka makaranta to in ya zamanto gashi yana kashe maka kuɗi kuma alhamdulillah kullum gari zai waye za ka sa yunifom ka ɗauki littattafai ka je ka zauna aji a karatu tun daga farko har ƙarshe a dawo amma ba ko da aka gama in firamare ne gashi kana zuwa kuma an je an duba attendance kana zuwa amma ko da aka gama karatu sai aka duba ko abcd baka iya ba dan allah me amfanin zuwa makaranta kare ba shi da amfani eh to asalan ba wai bukatar Allah ba kai a daina ci a daina sha in an daina ci an daina shan akwai tarbiyyar da ake so a haifarwa da mutane shine ce musu amfani daina cin da daina shan yana da alaka da ana so a koya musu ya zama ramadana ya zama ta makaranta ce babba wata za ta haifarwa da mutane mai tsoron Allah لأن الهادة التي يريدها الله رب العالمين domin buƙatar da Allah yake da ita min wara'i wada it'ami a bayan barin cin abinci wa sharabi da sha wa tarkihi ma da barin su gaba ɗaya ko ban kwana kalma wada'i huwa alladhi lam yatakhalla anhu as-sa'imu bi sa'ami shine abin da shi mai azumi bai bari ba tare da rayawarsa Allahu yuridu minhu an a qawla zur Allah yana so ka daina ƙirƙiren ƙarya na zo na ce ku je ku duba ku gani mafi ƙaranci Ramadan ya zo kana musulmi in ka saba zage-zage a kamun sashen ko ka kafa kyamara ka zagi wani to ka ce a wata goma sha ɗaya da ka yi to na sha biyun nan ka haƙura in Allah ya yarda a kan hanya ko a social media ko a ina ba za ka zagi kowa ba Ka ga daga nan ka ɗora ma kanka a sasin yadda za ka yi wa kanka tarbiyya ka rage zage-zage ka gani wa an yada amala bihi ya daina yin aiki da shi wa an yada aljahala ya daina halaye wanda suke na wauta yuridullahu rabbal alamin minhu Allah ya rufusu Allah ya rufusa Allah yana nufin kada ya maganganun da suke da alaka da batsa wa Allah ya suka ba kada ya zama ɗan hayaniya wa an yakuna min dabita ya kasance yana da tsari wa bi kanunin shari'i multazima akwai dokoki na shari'a wanda ya lazimta fa idza lam yakun zalika in wannan bai samu ba to fa laysa lillahi hajatu fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu to asali ba buƙatar Allah kawai yake ka daina ci ka daina sha ba bai da manufa na dalilin da yasa ka daina ci ka daina sha inna ma amarahu bi an yada'a ta'amahu wa sharaba li tahsil hadhihi al-umur Allah ya ce ka daina ci ka daina sha ne saboda waɗannan abubuwan su yi ne su tabbata to shine dalili shi yasa Allah ya ce la'allakum tattaquna dan ku tsoron Allah ne yasa aka ci wannan azumin Allah subhanahu wata'ala ya sa mu wani lafiya ya sa mu gama da duniya lafiya amma lalle ko shakka babu wallahi muna da kalubale mu al'ummar musulmi wajen abinda ake bin mu bashi na kyawawan ɗabi'u na faɗa muku ne ce waɗannan kyawawan ɗabi'u da mun wakilci annabi sallallahu alaihi wa sallam a su wallahi da waɗannan da ake rayuwa da su wanda ba musulmi ba in aka ce sai sun biya kuɗi su shiga addinin musulunci za su shiga in da asali yaudara da ƙarya da cin amana da ha'inci ɗabi'a ce ta musulmi to faɗa mu muna yi ko ba mai ka zo ka yi hurɗa da wanda ba musulmi ba ka zo ka cuce shi to me za ka tallata mai hmm? in guri ne ake haɗuwa a je a sha kayan maye sai ka san annabi ya hana kun zo kun haɗu da kai da su an haɗa an sha sun sha ka sha sun sha to me kuma za ka faɗa musu eh yan matan nan nasu haka mutanenmu suke bi ana dannewa haka ne ko ba ka ba eh to me za ka faɗa musu eh? amma kana mu'amala da su kana wacce ba musulma ba kana musulmi kana da kowace irin dama ko da ita take nema da kanka ka ce mata a'a ba ka yi ni dan addinin ka ya hana kaga me kake tallata mata addini kake tallata mata eh Allah madaukakin sarki ya samu dace ya samu gama da duniyar nan lafiya kowa da bukatarsa ta alheri anan Allah ya biya masa Allah maɗaukakin sarki abinda muke jin tsoro na sharri ko yana kusa da mu Allah ka nesanta mu daga abin ka tsare mu da shi na alheri ko yana nesa Allah ka kawo mana shi kusa ka haɗa mu da shi wannan goman ƙarshe da ta rabi Allah ka sa muna cikin wanda za mu fitar da lailatul qadari sannan Allah ka sa muna cikin wanda za a yanta Allah ka sa muna cikin wanda za a karɓa aikin su wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar da ita lafiya matsalolin tsaro da ake samu nan da can Allah yi mana maganin su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan fitinar Allah ka sa mu za mu ga ƙarshen ta ba ita za ta ga ƙarshen ruwa. shugabannin mu Allah ka shirye su Allah ka sa tausayi da rahama da imani da jinka a zukatan su akan mu Allah kada ka sa su zama azaba akan mu don tsarkin sunayensa muna roƙon Allah subhanahu wa ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ka shirya mana iyalanmu gaba ɗaya fiye da yadda muke ƙoƙari gurin yi musu tarbiyya. Allah ya gafarta mana laifuffukan mu fiye da yadda muke tuba. Allah ka ba mu aljanna fiye da yadda za mu yi aiki a gidan duniya don tsarkin sunayensa. Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka. المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام Ya حي ya قيوم ya حي ya قيوم ya حي ya قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يشعرون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين